This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin sadarwar salula na MTN zai dakatar da ayyukansa in har bai samu abin da yake bukata ba don ci gaba da aiki. Muna kuma dauke da wata hira a kan cice kucen da ake yi a jamhuriyar Nijar game da kaman wasu masu fada a ji bisa ga wani bincike da ake gudanarwa a kasar Bayan haka Murtala Faruk Sanyanna zai kawo muku labaran wasanni daga Sokoto, amma yanzu dai ga labaran duniya. Barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Wani sojan ƙasar tunisia ya buɗe wa 'yan bataliyar su wuta inda ya hallaka guda bakwai daga ciki ya kuma raunata guda goma bayan shi ma ya harba kansa kuma daga ƙarshe. Hukumomi sun ce abin da ya faru a sansanin sojojin na Bochota a birnin Tunis inda suka ce wajen ya faru a haka sannan kuma sun ce daga nan ne suka ji karar bindigogi inda kuma nan da nan 'yan sanda suka isa wurin tare da sa bincike dukkanin wasu wurare da ke kusa da wurin wanda kuma abin ya faru ne kusa da inda aka taba eh, harbi wasu 'yan yawon bude ido a watan maris da ya gabata wanda ya hallaka mutane 21 'yan yawon bude idon daga kasashen duniya daban-daban wanda suka zo ganin tarihi a kusa da gidan tarihi na bardo a watan maris din ministan cikin gida na tunisia ya ce harin ba na ta'addanci ba ne kuma yana kyauta zaton ba shi da nasaba da ta'addanci duk da yake dai ba a san manufar sojan da ya aikata ba an ji karar harbin daga cikin bariki sannan kuma an ce sojoji sun zo ta sama domin gane ma idanunsu me yake faruwa inda kuma daga baya 'yan sanda su ma suka bincike wani masallaci da wata makaranta da ke kusa da wajen Shugaban 'yan sandan kasar Malaysia Khalid Abubakar ya ce an gano kaburbura 139 kusa da kan iyakar kasar da Thailand da ake kyauta zaton an binne fiye da gawa ɗaya a cikin waɗannan kaburbura. Yau Litinin shugaban 'yan sanda ya faɗa 'yan jarida cewa an gano kaburburan ne a wasu sansanonin guda sansanoni guda 28 da ake zaton ana amfani da su wajen safarar mutane kuma tana yiwuwa akwai mutane 20 zuwa 300 uku da ke zaune a kowane sansani mr bakar ya ce yanzu haka ana cikin cire gawarwakin domin a bibbinne su yankin kudu maso gabashin asiya yana fama da rikicin jin irin wannan abubuwa wanda ya danganci dubban mutane suna mutuwa kuma ana fasa ƙaurinsu daga ƙasar bama da bangladesh zuwa ƙasar malaysia ta ƙasar thailand yawancin 'yan ƙasar bangladesh suna arcewa ne a saboda talauci da fatara a ƙasarsu a yayin da 'yan kabilar rohingya eh, ta kasar bama ke gudu suma yawancinsu suna arewa ne daga matsugunar da wa'annan abu yake faruwa mabiya addinin buda ne mafi yawancinsu na kasar bama masu rinjaye suka yi musu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ajiye furanni a kabarin dogon yaron tsoffin sojojin Amurka da suka kwanta dama. An yi bikin tunawa da wannan rana ne na 'yan mazan jiya a makabarta Arlington National Cemetery inda kusoshin gwamnati da sojoji da kuma iyalansu da tsofaffin sojoji ma suka hallara a bayanin obama ya tuna da maza da matan sojojin da suka sadaukar da kansu don kare martaba amurka da kiyaye rayuka da lafiyar amurkawa ya jaddada cewa wannan rana ita ce ta farko tun bayan kawo ƙarshen yakin afghanistan ƙasar da ya ce har yanzu tana cikin hatsari amma kuma an bar sojojin amurka kimanin guda dubu goma don horarwa da kuma taimakawa sojojin ƙasar afghanistan Afghanistan. an yi kaɗe-kaɗe da fareti daban-daban da kuma harbe-harben bindiga a sama domin taya murna da kuma tunawa da wa'annan 'yan mazan jiya inda wasu tun a daren jiya suka dinga rarakar gari da babura domin fargar da su 'yan mazan jiya da su tashi su yi bikin wannan rana ranar da aka fara wannan biki shine a shekarar 1868 bayan yakin basasar da ya hallaka mutane sama da dubu 600 ya dai yau dai ranar duka hutu ce a nan ƙasar amurka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Masu amfani da layukan wayar MTN a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan dakatar da aikin da kamfanin ya ce zai yi. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya gana da wasu mutane. kamfanin sadarwar nan mai samar da layukan wayoyin salula a Najeriya MTN ya wallafa a yanar gizonsa ta YouTube cewa zai dakatar da wasu ayyukansa muddin nan da 'yan awoyi kaɗan bai sami man dizul da injimominsa suke bukata ba don ci gaba da ayyukansu. Akan haka, ni zagaya a sassan birnin Ibadan a jihar Oyo, ni nemo ra'ayoyin wasu masu mu'amala da layukan MTN da masu sana'a kati muhammadu rugadawa muhammadu rugadawa kana amfani da layin mtm sosai ni tunda ni ke amfani da waya ma ban amfani da wani layi in ba mtm ba kamfanin mtm sun yi kurari rufe kamfanin su muddin ba samu man fetur ba ko kuma man gas wanda za su tafiyar da injin injin nasu ba ya ka ji game da wannan a gaskiya bai min daɗi ba ban ji daɗin wannan faruwar wannan lamari ba domin ni shikenan na zama kurma kenan tunda bani da wani layi da nike amfani da shi sai mtn to sun rufe ko kaga aini an rufe da ni kenan don na zama kurma ma kenan Alhaji Usman Mashadda Alhaji Usman Mashadda kana amfani da layin MTN ko Airtel a ina amfani da kowane waɗannan kamfanonuka guda biyu na MTN da na Airtel sun ce za su rufe kamfanin su idan har ba su samu isasshen man da za su gudanar da ayyukan su ba yaya ka ji game da wannan ban ji daɗi ba domin komai nawa ya tsaya kenan ba na hulɗa da kowa ban kiran kowa kowa ba ya kirana sannan kasuwanci na ba zai ta daidai ba duk wanda ke hulɗa da su kaga mun yanke hulɗa Hamisu Keti Matazo Local Gamet kana amfani da layin MTN koko Airtel a kwarai da gaske mtm ke amfani da shi to kamfanin mtn ya ce idan bai samu mai ba fa cikin awoyi 24 yana duba yiwuwar rufe kamfanin ya ka ji game da wannan barazana gaskiya ban ji daɗin wannan al'amari ba kuma sakaki ne daga gwamnati me ya sakacin gwamnati a ciki rashin kula da hudodin da ke tafiya a najeriya abu mai caji sana'ata ina sai da kati kuma ina cajin wayoyi abubakar mai caji kamfanin mtn ya ce zai rufe waton kamfaninsa idan har bai samu man fetur ba gaskiya idan an kulle mai yana ba mu wahala sosai saboda yau kaga ma sai yanzu na bude tun da safe wannan abun ya daɗe yana ba mu wahala amma muna da ubangiji Allah ya sa wannan gwamnatin da aka kawo Allah ya sa ta mana adalci to idan har an rufe wannan kamfani wace illa kake ganin zai ma da aikin ka gaskiya za mu samu matsala kwarai mu masu sana'a kati saboda kaga in ba mai kati ma ba za a siya shi ba bale ma a zo a yi cajin waya sunan mu Alaba Alaba ya kaji abinda kamfanin MTN ya ce zai rufe ayyukansa idan bai samu man fitur ba ai bai da tau a rufe wallahi mu ma sai bata aikin mu ai ba sai bari samu abinci ba ai mu ban su haka ai gara ban su haka ba ha ganin cewa rashin mai ne yasa za su rufe wannan layi ko kuma hanyar layukan ku ko rashin mai sai sa zai ke sai din mu sai bari yi wai ke mu gaba da a Nigeria an ka suna da tau da tau haka nan ai mu ba mu su haka eh, Lukman àkọ́kọ́ lórí iṣẹ́ wa torí a bá ṣe bá nǹkan sọ́nà na farko ayyukansu sun lalace domin ba basu su da wata hanyar samun abinci ya ce bai kamata a rufe musu layuka ba saboda man diesel hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria. yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger inda kaman wasu sarakuna da sauran wasu mutane ke ƙara janyo ku ce a ƙasar Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya zanta da Malam Lawan Bukar shugaban kungiyar sadarwar jihar Difa akan kaman da aka yi ga da yadda hirarsa ta kasance. muna tare da malam lawan bukar shine mai kula da sadarwa a birnin da kai shida ne aka kama kuma me za ku bisa kan wannan kamu da an kai to eh manam abdulaziz ka san ita rayuwa duniya kamar irin wannan abubuwan yawa kana kamar na harakar da ake ta kamar na harakan jami'an tsaro ko kuma surto da yake ana harakan eh, eta dirjansa game da wannan tsaro a jihar difa shi irin wannan abubuwan yawa kana dalle dole ne hukuma ta yi aikinta kuma an aka bincika ko ma an kama mutum dai in aka yi bincike tun da bincike ne ake in aka yi bincike mutum wanda bai da laifi dole ne a sake shi tunda duk aikin da ake kamar harakan da ya shafi jama'in tsaro in an kama mutum in akwai ana tuhumar shi da wani abu aka kama shi in yana tare da wani abu ne a cikin ana zargin shi da wani abu in aka yi bincike ai aka gani babu za a sake mutum idan kuma an mutum yana cikin wannan abu akwai hannun shi ta kuma dole ne hukuma ta yi aikinta to kuma shi game da kaman wannan da kawadi na harakan wani ko musa cangare ko nuhu arzika to yanzu ita wannan harakal haraka ce gaskiya za a ce za ta ɗari ma mutum kai don saboda shi harakan aiki kamar haraka na tsaro haraka ne wanda ya shahi hukumomi na soja da harkokin eh, hukumomi to abu ne na tsaro wannan gaskiya yauni gare shi mu yanzu mu ce ko wane yana da gaskiya ko ne wannan bai da gaskiya aiki ne yana wajen hukuma abin da hukuma ta tsaida ta bincike in akwai hannun mutum a ciki to dole a kula da shi in kuma babu hannun shi ai dole a sake mutum to labar da muka samu shi ne shi Musa Cangari ya je kai abinci da kai abinci kawai sai an ka damke shi to ka san kwanakin baya shi minista na cikin gida ya yi sanarwa ya ce ana zargin shi da hannun shi a cikin irin wannan abubuwan kenan ko akwai hannun shi ko babu dai in aka bincika dai in babu hannun shi ai dole a sake shi yanzu kai ganin ka dan Nijar zai iya cuta ma Nijar mu sun kama Musa Cangare babban dan jarida wanda mutane na san da ayyukan da ya zama ma Nijar to gaskiya ya yi wuya ya wuya sai dai ko a ce ko an yi wani maganganu dai daban dai irin wani abun da zai zai za kula da shi amma ba haka ba dai gaskiya ya yi wuya yan Nijar da kan shi dai kamar ma kuma mutum mai ilimi a ce ya cuta ma kasan shi dai to sai dai kuma kasan ita rayuwar dan adam dan adam azizi ne sai dai kuma abin da dai shari'a ta yi ita ce da za a gani. Sai kuma shi Nuhu Arzika eh, wannan shugaba na farafulla da ya magana shekarun shi bisa kan wannan kamu da aka musa can gari shi ma yana gida sai je kwatsam an zo an da shi. Hmm. To mi za ku cewa bisa kan wannan kamu da ake ɗaya bayan ɗaya. Wannan kamun da ake kawai dai sai dai Allah ya kawo sokin harkokin kuma mai laifi a kama shi wanda bai da laifi a sake shi ko kuma an gani ta san shi haraka rayuwa haraka ta harakan iko wannan haraka ne wanda ka san kuma mu aikin mu da muke wannan ba aiki ba ne wanda mu a wannan haraka ce ta yan shari'a mu sai dai mu kula da cewa ka san shi ita yayi kamar yayi tsokaci ne bisa ga eh, an kama Musa Tangari kuma an yayi nuna cewa kamar akwai sojan da suka kiraye shi kamar yayi bayani da su ne to ake tuhumar shi haka amma duk da haka da ai ko kama shi ko an kama shi dan da za a kai shi ai dole ne a kai mutum gaban shari'a kuma in shari'a ta bincika ai kuma shari'a ta za ta waje gaskiya an ce akwai su soja da sojoji da sun kire shi nuhu arzika bisa kan wayar shi sun ba shi hmm. wasu bayanoni iri-iri to kuna labari bisa abu hira da sun ka taho tsakanin su a wannan hira mu ba mu da wannan labari wannan abu ne wanda ka san kuma abu ne wanda shi yana canya mai su kuma suna hilin daga abin da suka yi su ne in wani yan tana yiwa yake zuwa ma yan uwan shi ne yake yiwa kuma ko dan saboda dai su yi dan bayani ne a kama musu wannan kuma sanin gaibu ne wanda mu ba za mu iya cewa ba muna da labarin wannan to shi minista na shari'a mun mun samu tuntube shi ba mu same shi ba ya samu ya magana bisa kan bisa kan wani abu dai horo cikin gidan gidan talabijin nan a birnin Yamai to a yanzu dai shi minista na shari'a bai yi bayani ba tukunna dai muna jira watakila ko nan da ko kayan yan kwanaki mun ji ko za su yi wani bayani to na al'umma mutanen mutanen birnin difa me suke cewa bisa wannan kame kame da aka yi nan a birnin difa eh, sun mutanen birnin difa sun yi tsokaci da waɗanda su suka yi magana kamar bai dace ba abin da suka yi kamar misali kamar na dan gani mutane sun yi bayani kaɗan kuma muna jin mutane suna tsokaci kamar ba su ji daɗi ba da mu shi kamar musa cangare ya yi bayani to abubuwa ne wanda ka san irin wannan abubuwan yana da wuyan al'amari ka tsoma bakinka a cikin irin wannan harkoki. Mai kula labari shi Musa Cangari me ya hoɗi cikin gidan rediyon nashi? To an ce gaskiya ni bani da labari amma an ce bisan sashen Hausa na RFI ne bayani kamar ya dan kwatanta kasan da akwai ya zo ya yi bincike da su da yare kamar sun buto takardu da mutane kamar eh, ana galla zama mutane ne kamar ko mutane sun sha wahala ne da aka ce su huto kamar harakan wajen eh, na tsibire-tsibiren nan to basan shi ne aka ce bayani kamar kuma ya nuna kamar ba su ji daɗi ba haka kamar ba su ji daɗi ba wajen eh, kamar mi haka to kamar kamar sun nuna cewa dai amma ni ban da tabbacin cewa an ce maka ko na ji bayanin da yake ne abinda mutane suke ne kwatan kamar shi musa sangarin ya nuna cewa kamar wannan abubuwan da aka yi kamar an walakanci mutane ne nake tsammani yake yayi bayani mana abdullahi Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Ingila da Spain duk sun san matsayinsu bayan kammala gasannin League League na ƙasashen. Mai horar da 'yan wasan Real Madrid ta ƙasar Spain, Carlo Ancelotti na dab da rasa aikinsa. shugaban uefa michael platini ya ce muddin sepp blatter ya ci gaba da shugabancin hukumar fifa za ta ko fuskanci koma baya a fagen tennis kuma an saka kafar wando daya tsakanin zakaran gasar french open da sabon gwarzo da tauraron sa ke haskawa To jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin labaran wasanni ni ne murtala faruk sanyin na bari mu fara da najeriya inda mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta kasar stephen keshi ya ajiye wasu shahararrun 'yan wasan kasar biyu da ke taka leda a turai a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar afirka 'yan wasan biyu ko su ne john mikel obi na kungiyar chelsea ta ingila da emmanuel eminike na kungiyar panabace rahotanni sun ce keshi ya kyale mikel obi ne biyo bayan yankewar sadarwa tsakaninsu su yayin da shi ko eminike an ajiye shi ne saboda taɓarɓarewar ƙwazonsa tuni dai da keshi ɗin ya gayyaci 'yan wasan da ke taka leda a turai goma sha biyar da suka hada da sababbin shiga william truss ekong da ke kasar holland da kingsley madu da ke slovakia da kuma anderson city da ke taka leda a kasar portugal A ƙasar Ghana, 'yan ƙwallon ƙasar 'yan ƙasa da shekaru 23 sun doke takwarorinsu na ƙasar Congo da ci ɗaya mai ban haushi a wasansu na neman tikitin shiga gasar ƙwallon ƙafa ta wasannin Olympics na shekara ta 2016 a birnin Rio ta kasar Brazil. Enoch Ebo Endo shine ya jefa wa Ghana ɗin ƙwallo ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. kasashen biyu za su yi karawa ta biyu a can congo din inda za a fitar da gwani daga cikinsu wanda zai fafata da najeriya wacce ita ce kasar afirka ta farko da ta lashe gasar a atalanta a sauran wasannin neman gurbi a gasar botswana da zambia sun yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya uganda ta bi rwanda har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya tunisia ma ta doke sudan da ci ɗaya da nema mauritania da mali sun yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya yayin da zimbabwe da swaziland da kuma saliyo da kamaru duk suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo zakarun gasar premier ta ingila wato chelsea ta kammala kakar wasanni ta bana ta gasar ne tare da samun nasara a wasan karshe na rufe gasar ta bana a jiya lahadi inda ta doke sundalan da ci uku da daya tun a ranar uku ga watan mayun nan ne dai chelsea ta tabbatar da samun nasarar lashe gasar sa'ad da ta doke crystal palace da ci ɗaya da nema kuma wannan ne karo na hudu da take daga kofin na premier a tarihi manchester city ce ta karkare a ta biyu arsenal ta uku kuma su biyun duka sun bi sahun chelsea wajen samun gurbi a gasar zakarun turai mai zuwa wato champions league to sai dai ta hudu wato manchester united ta sami gurbi a gasar ta zakarun turai to amma fa sai ta fafata wasannin neman shiga rukunin gasar tottenham wace kafin wasannin karshe na jiya din take a matsayin ta shida a tebur ta ture liverpool ta ɗare a matsayin ta biyar sa'ad da ta doke everton da ci ɗaya da nema yayin da liverpool ko kashin da ta sha a hannun stoke da ci shida da ɗaya ya mai da ita a matsayin ta shida to amma su duka biyun sun sami gurbi a gasar europa league mai zuwa ƙungiyoyi uku wato burnley da qpr da kuma hull city sun faɗi daga gasar ta premier yayin da zakarun gasar championship wato bournemouth da kuma masu bin su watford duka suka sami ɗaukaka zuwa gasar ta Premier a kakar wasanni mai zuwa to sai dai a yau ne ake fafata wasan fitar da kungiya ta uku da za ta cike kungiyoyi ashirin na gasar ta Premier a tsakanin Norwich da kuma Middlesbrough. A kasar Spain kuma tuni da Barcelona ta daga kofin gasar La Liga karo na 23 duk da yake wasanta na karshe da Deportivo wanda da shine ta yi bankwana da dan wasanta Shabi bai mata yanda take so ba domin ko ya kare ne a kunnen doki da ci biyu da biyu real madrid da ta zo ta biyu tare da ta uku atletico duk sun sami gurabu kai tsaye a gasar zakarun turai to sai dai kungiyoyin ebar da almeria da cordoba duk sun fice daga gasar ta la liga a kakar wasanni mai zuwa a halin da ake ciki kuma dan wasan real madrid cristiano ronaldo shine zakaran da ya fi yawan jefa kwallaye a kakar wasanni ta bana inda ya lashe kyautar takalmin zinare kwallaye uku da ronaldo din ya jefa a wasan su da getafe ta rufe kakar wasanni ta bana sun ba da jumlar kwallaye 61 da ya jefa baki daya kakar wasanni ta bana inda a cikinsu ya jefa kwallaye 48 na gasar la liga inda ya zarta lionel messi na barcelona da kwallaye biyar a 'yan shekarun baya dai 'yan wasa kamar lionel messi da terry henry da diego forlan sun taba lashe kyautar yayin da ronaldo da luis suarez su ne na baya-bayan nan da suka sami lashe kyautar har yanzu dai a spain din mai horar da 'yan wasan real madrid carlo ancelotti na fuskantar barazanar rasa aikinsa tun sa'ad da kungiyar ta real madrid ta fice daga gasar zakarun turai a matakin wasan kusa da na karshe wato semi-final inda juventus ta fitar da ita dorewar aikin na ancelotti ya shiga ta baba lamarin ya kara zafafa biyu bayan kasa lashe gasar la liga ta bana wanda barcelona ta lashe a yau litinin ne dai hukumomin club din za su gudanar da taron 'yan jarida wanda a ciki ake sa ran ba da sanarwar korar ta ansiloti duk da cewa ya jagoranci kungiyar ta lashe kofin zakarun turai da Copa da rai a bara. Ana kuma sa ran maye gurbinsa ne da kocin kungiyar Napoli ta kasar Italiya wanda kwantaraginsa zai kare a ƙarshen watan gobe wanda kuma tuni ya bayyana ƙudurinsa na karɓar aikin na horar da 'yan wasan na Real Madrid idan har aka taya masa. tuni da Ancelotti ya sami tayin wasu kulob-kulob kamar Milan da Hall da dai sauransu to amma ya dage a kan cewa idan har aikin nasa ya zo ƙarshe a Madrid zai ɗauki tsawon shekara yana hutu domin duba lafiyar jikinsa. Kakar wasanni ta bana dai tana ban kwana to amma ta fuskanci zubar da hawayen alhini da shauƙin rabuwa a daidai lokacin da wasu manyan kulob-kulob na ƙwallon ƙafar turai suka yi bankwana da wasu shahararrun 'yan wasansu kamar yadda aka sani dai kaftin ɗin liverpool steven gerrard tun a makon jiya ne ya yi bankwana da kulob din nasa kaɗai da ya taɓa bugawa kwallo inda ya yi jawabi na bankwana mai sosa zukata bayan da 'yan kallo da ma abokan wasansa suka shirya masa girmamawar gaske Gerard ya kwashe tsawon shekaru goma sha bakwai a Liverpool inda ya buga mata wasa har sau ɗari bakwai da goma cif ya kuma zura mata kwallaye ɗari da goma sha shida. A can kasar Spain kuma Barcelona ta yi bankwana da daɗaɗɗe kuma shahararren ɗan wasan ta Shabi wanda a tarihin kungiyar shine dan wasan da ya fi dadewa a club din shabi ya shiga barcelona ne yana da shekaru goma sha ɗaya da haihuwa ya kuma kwashe tsawon shekaru 24 a club din inda ya buga wasanni fiye da 750 ya kuma sami lashe kofuna har 23 da kungiyar a bangare ɗaya kuma dan wasan chelsea didier drogba shi ma ya yi bankwana da club din nasa karo na biyu sa'ad da abokan wasansa suka ɗauke shi sama suka fitar da shi daga filin wasa sa'ad da aka canja shi da Diego Costa a wasan ƙarshe na Premier da club ɗin ya buga a jiya Lahadi a Stamford Bridge. Drogba ya bar Chelsea ne bayan da club ɗin ya lashe kofin zakarun Turai a shekara ta 2012 inda ya sake dawowa a wannan kakar wasannin. A club ɗin Manchester City ma tsohon ɗan wasan Chelsea Frank Lampard ya yi bankwana da club ɗin. Lampard ya bar Chelsea ne a ƙarshen kakar wasanni ta bara inda bayan shekara ɗaya kuma ya yi bankwana da buga wasan premier a city ɗin shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai wato michael platini ya ce hukumar kwallon kafar duniya wato fifa za ta rasa martabar ta muddin sef blata ya ci gaba da shugabancinta blata na neman zarcewa domin faɗaɗa shekarunsa goma sha bakwai na shugabancin hukumar ta fifa a zaben da za a gudanar na fifa ɗin a makon nan hukumar ta fifa dai ta fuskanci kalubale da dama musamman zarge-zargen cin hanci da rashawa a fafutukar neman karɓar bakuncin gasannin cin kofin duniya shugaban na uefa platini ya jaddada cewa ba wata takaddama ko tankiya tsakaninsa da blata to amma hukumar ta fifa tana buƙatar samun canji da daidaituwar al'amura platini wanda ya bayyana goyon bayansa ga abokin takarar blata wato yarima ali bin al-hussein ya ce blata na fargabar abin da zai faru nan gaba idan ya bar shugabancin hukumar ganin cewa ya sadaukar da dukkan rayuwarsa gare ta ranar juma'a nan mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugabancin hukumar ta fifa a birnin zurich na kasar switzerland yayin da aka soma gasar tennis ta duniya ta french open ta bana manazarta suna ta muhawara akan wanda ake sa ran zai zama zakaran gasar tsakanin rafael nadal da kuma novak yokovic duk da yake masu iya magana sun ce duk abin da ya yi farko to zai yi ƙarshe to amma nadal ya nuna alamun ƙudurinsa na kare kambinsa na gasar da ya lashe a bara nadal dai ya sami nasarar lashe gasar ta roland garros har sau tara cikin goma da ya shiga hasali ma rasa ɗaya da ya yi daga cikin gasannin goma a shekara ta 2009 ita ce ta zaburar da shi inda ya lashe gasar ta french open sau biyar jere da juna to sai dai masu lura da lamura na ganin cewa nadal din ya sami koma baya sosai a wasansa na tennis ko baya ga kasa lashe gasa ko ɗaya a wannan shekara nadal wanda a da shine mutum na ɗaya a duniyar tennis ya koma ƙasa a matakin na bakwai a duniya babbar barazana da nadal ɗin ke fuskanta kuwa ita ce ta novak yokovic ɗan ƙasar sabiya wanda a yanzu tauraron sake haskawa Djokovic wanda shine ya ture Nadal ya dare a matsayin mutum na farko a duniyar tennis wanda kuma har yanzu yake kan matsayin tuni da ya lashe gasannin Australia Open da kuma Italian Open na bana kuma shine dan wasa na farko da ya taba lashe manyan gasannin tennis uku na duniya a kakar wasanni daya. lokaci ne da ya zai tabbatar da sarki a gasar ta french open ta bana da aka soma ta jiya lahadi a birnin paris na kasar faransa To da haka kuma muka zo ƙarshen shirin na labaran wasanni na wannan makon da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin sauran abokan aiki Murtala Faruk sanyin na ne ke fata mu kasance lafiya. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kamar sauran ƙasashen duniya, amurka kan yi amfani da rana guda kowace shekara domin karrama sojoji waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon ayyukan kare ƙasa wannan al'ada tsohuwa ce idan aka tuna baya a bayanan da sarki pericles na daular athenin ya yi cewa waɗanda suka ji raunuka wajen yaƙi sun cancanci a jinjina musu kuma sun nuna bajinta fiye da waɗanda ke a raye ranar litinin 25 ga watan mayu rana ce ta tunawa da 'yan mazan jiya a dukkan faɗin amurka za a yi jawaban da za su jaddada muhimmancin abubuwa kuma za a yi shiru na ɗan wani lokaci albarkacin ranar. Za a daddasa ƙananan tutoci a dukkan kaburburan sojojin ƙasar kuma dangin waɗanda suka rasa rayukansu za su kai musu ziyara. Gaba da kowane biki ranar tana a madadin wata rana ce wadda jama'a ke girmamawa domin sadaukar da kan da wasu suka yi domin tabbatar da cewa ƙasar ta sami 'yancin kanta. Wasu sun rasu ne a filin daga, wasu kuma rashin lafiya, wasu kuma sun ɓace a fursunonin wasu ƙasashe da ba su dawo ba. Yawanci sun mutu cikin ƙuruciya wajen ba da kariya da 'yancin walwala ga ƙasar tun kafin su samu damar cin moriyarta. Dubban ɗaruruwa sun rasu a ƙoƙarin kubutar da wasu a arewacin Afirka, Turai, yankin Pacific, Asiya da gabas ta tsakiya. Ranar tunawa da 'yan mazan jiya ba ta karrama yaƙi ko gwagwarmaya kawai ba ce, manufarta ta zarce ta gine-gine na tunawa da gwarzaye. A maimakon haka, rana ce ta nuna godiya da yadda aka rasa rayuka da zub da jini domin kare mata 'yanci da martaba waɗanda ba su tafi a banza ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma bari mu koma ga Usman ya bamu labarai amma a takaice. ma'aikatan ceto a jihohin texas da oklahoma da ke tsakiyar amurka a yau litinin suna bincike na wasu mutane guda goma sha biyu da suka bata a wata mahaukaciyar guguwa da ta taso a ambaliyar teku ta kashe mutane uku ta kuma wabce gidaje akalla guda 400 gwamnan texas greg abbott ya sa dokar ta bati ta gaggawa ta awoyi 24 a kananan hukumomin da ƙari ne akan guda goma sha uku da a baya ya sawa wannan doka mutane akalla guda dubu biyu ne suka rasa mahallansu suka kuma bar wuraren da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.